a daidai wannan yammaci don karanta littafin siyamu ramadan a wannan wata na sha'aban hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya. mun yi darasi guda uku a wannan littafi mai albarka insha Allah a yau za mu yi darasi na ƙarshe ko muna fatan mu kammala littafin musamman abin da ke da alaka da azumi insha Allah ta'ala muna kwanaki zuwa ga watan ramadana muna masu addu'a Allah ya sadda mu zuwa ga watan ramadana cikin imani اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان kamar yadda na fara bayani a wancan karo darasi na ƙarshe na faɗa ina ji a cikin karatu cewa darasi na ƙarshe ran juma'a za mu yi to Allah bai hukunta haka ba saboda ma ta sha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin bayan an tunatar da ni daga baya cewa watan ramadana ya zo kusa idan muka yi ran juma'a bisa ga wasu abubuwa da ke gabana zai wahala a samu yin darasi ɗaya da ake yi gabanin watan ramadana wanda da shi ake fara aiki musamman a kafofin watsa labarai wannan ya sa a darasi na jiya babu shiri na rijal wa nisa haula rasul sallallahu alaihi wasallam nace mu yi hakuri da gaggawa a zo a karanta wannan littafi saboda ran juma'a idan muna cikin rayayyu insha Allah tsakanin magariba da isha sai a fara gabatar tafsiri Allah ya mana jagoranci ci gaba da darasi a cikin littafin siyamu ramadan fada'iluhu adabuhu ahkamuhu qiyamuhu na fadilatu sheikh muhammad bin jamil zainu Allah ta'ala da ikon Allah za mu tashi kan babi na goma sha hudu babi na baya mun yi karatu kan abubuwa da ke bata azumi da abubuwan da ba sa bata azumi da abubuwa da aka halatta mai azumi ya aikata da abubuwa da aka karhantar mai azumi yi da kuma irin azumin da aka haramtar da yinsa da kuma falalan azumi yau za mu tashi kan kiyamu ramadan wato tsayawa a watan Ramadana da ibada abin da ake cewa sallan tarawihi ko sallan tahajjud ko kuma bare bari suke sallan asham so da ka yau da ikon Allah akan wannan za mu tashi musamman ibada ce da kowa sani a watan Ramadan ake yi na'am bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah المؤلف رحمه الله آمين قيام رمضان أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه hadisi na farko da ke karantar da mu falalan tsayawa a dare mu yi sallah musamman a watan ramadan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace man kama ramadan duk wanda ya tsaya a watan ramadan yana qiyamul layl yana sallan dare imanan iya mai imani wa sabon iya mai neman lada a wurin Allah غفر له ما تقدم من ذنبه an gafarta masa abin da ya gabata na دو duk wanda ya الليل layl daga farkon ramadan har zuwa karshe yana bautawa Allah a dare yana yin sallah tare da cika sharuɗa guda biyu sharadin farko imanan iyayi da imani itikadun bil kalbi wa باللسان وعمل lisan wa amalun bil jawari a zuciyarsa yana kudurta الله Allah da Allah harshensa ya tabbatar da haka gabansa aikace suna nuna kadaituwar Allah na biyu wahati saban yayi ne ba don al'ada ko don a ce ya iya ba yayi dan bautan Allah ne yana cika wannan sharuɗa guda biyu an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa a wasu hadisi za a ga an ce gofira lahu ma taqaddama min nabihi wa ma ta'akhkhara Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah yace duk hadisin da ya kawo falla wani dan adam ba annabi ba yace an gafarta maka abin da ya gabata na kurakuranka da wanda ma baka yi bai ci hadisin ifi ne saboda mu da muke bayan ƙasa ana iya gafarta mana abun da muka yi na baya amma a gafarta mana abu mai zuwa nan gaba Allah bai wa ɗan adam wannan gawa sai annabawa a cikin jama'a an samu tun mutane da Allah musu wannan gata irin Usman bin Affan ma barra Usman ma fa'ala ba'da yau amma ko ma bayan su babu wani ɗan adam ya ce kai wata ibada abinda zaka yi gobe an gafarta maka jibi an gafarta sitta an gafarta wannan bai tabbata ba amma ana iya gafarta maka jiya shekaran jiya shekara ta gabata shekara hamsin da suka gabata biya na yiwa amma a gaba sai ka yi gaban tukunna a duba a za a gafarta ko ba za a gafarta ba wannan hadisi imam bukhari da muslim sun yi tufaki a kansa na'am saniyan wanda yake mana falalan qiyamul layli falalan tahajjud falalan sallan dare a matsayin ibada ba a matsayin al'ada ba na biyu كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعة الفجر رواه البخاري إمام البخاري رحمه الله رويته حديثي وان شيد النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي تيرا دا أمينك سبت أدريشي يصلي ينا صلى من الليل أدري ثلاث عشرة ركعة ركعة قوم شادية idan yayi goma sha raka'a goma sha uku idan yayi goma sha uku raka'a goma qiyamul layli ne min hal ya yace daga ci sai kara wutur ya zama nawa sha daya wa raka'atan fajr aw wa raka'atan fajr sai kuma ya kara raka'o'i biyu na fitowar alfijir wanda suke dabda da sallar asuba qiyamul laili ko sallan tarawihi ko tahajjud raka'a goma raka'a daya wuturi raka'a biyu suna dab da asuba sune raka'o'i biyu na alfijir wannan ya tabbata cewa shine siffa ta sallan fiyayyen halitta tsira da aminci sun tabbata gare shi a dare yakan yi raka'a goma yakan yi raka'a ɗaya sha ɗaya yakan yi raka'a a biyu na rakata alfajir sai ya zama sha uku in ba hada wannan rako'i na rakata alfajir ba to raka'a sha da yake a matsayin qiyamul layl tare da wuturi sallallahu alaihi wa sallam na'am salisan نأكو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة متفق عليه حديثي نأكو شيني ما كان sallallahu alaihi wa sallam ya يزيد في ramadan annabi tsira da aminci sabbata a gare shi bai kasance yana karawa a ramadana ba wala fi gairiki ko a wani ramadana ala ihda ashar raka'a akan raka'a goma sha daya duk yadda aka je aka dawo a daren ramadana baya wuce raka'a goma sha ɗaya in dai kiyamun laili ne in kaga an kira goma sha uku to wancan raka'o'i biyu na fitowar alfijir ne cewa raka'a goma sha ɗaya ke shine hadisin da bukhari ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da muslim ya kawo Allah ya masa rahama shine hadisin da imamu malik rahimahullah ya kawo har cikin muwatta malik cewa annabi tsira da abinci tabbata gare shi bai taɓa ƙara raka'a sama da goma sha ɗaya ba wannan yasa imam as-sanani rahimahullah cikin subul salam yace dan adam na karawa akan goma sha daya fahimta sa mutum yayi bid'a in dai ba rako'in alfijir guda biyu ba ka kara akan haka yace bid'a ne hadisin da ya kawo cewa yayi raka ashirin wannan hadisi magana mafi inganci hadisi ne shazi duba littafin kiyamu ramadan na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah da salatu tarawih duba ko da sifatu salatin sifatu saumun nabi na Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid da Salim bin Al-Hilali mafiya yawa abin da ya tabbata a sunna shine annabi bai taba yin sama da raka'a goma sha ɗaya ba shine abin da sa Aisha radiyallahu anha ta ruwaito asar da aka ce Umar dan Khattab yayi raka'a 20 wannan shazi ne abin da ya tabbata shi ma shine yana raka'a goma sha ɗaya duk da barbaru da mutum zai rike ko cewa salatul laili masna masna mun amince to ai raka'a goma sha ɗaya ma masna masna ake yi ayi biyu ayi sallama ayi biyu sai an yi sau biyar sai ayi ɗaya duka wannan shine ma'anar masna masna in ka samu hadisi mutlaq la budda sai an samu muqayyid nasa in ka samu mujiban sai an samu mubayyin nasa amma ba zai mutum ya dauki hadisi sai a matsayin hujja ba tare da cewa akwai malaman sunna da ke ga halaccin kari din kamar Sheikh bin Baz allah yana ga halacci Ibn Uthaymeen allah yana ga halacci Allah ya gafarta musu amma babu kokonto a duk inda aka samu sabani mu yi riko da abin da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi babu zadi babu rage wannan shine hanyar tsira duk inda sabani yake ko da ka abinci da cewa karawa a kan raka sha ɗaya halal ne ba ka da kokonto wanda ya yi da abin da ke yin halta ya kuma ya fi dacewa da sunna to da ka abin da muke fahimta yadda ke yin halta ya raka sha ɗaya insha Allah ta'ala a haka za mu tsaya ba za mu kara ba inda ake saukin karawa akwai malaman da ke saukin karawa ga wanda ya samu kansa a haramin makka saboda sai ya halitta bai yi iyakan nafila a wurin ba musamman ga mai dawafi yayi dawafi yayi sallah yayi dawafi yayi sallah shi a kowane lokaci an ba shi daman yin sallar nafila hatta a lokutan da aka yi hanin sallah shi an ba shi dama yayi sallah to a irin waɗannan akwai malaman da ke kayyadewa ga wanda ya samu kansa a auren amma a sauran masallatai a Bauchi ne a Gombe ne Maiduguri ne Abuja ne Lagos ne da sauran masallatan saudiya ba masallatai masu alfarma ba babu kokonto mu tsaya kan abin da fiyayyen halitta ya shine imani babu kokonto akan wannan ko da hadisin da yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga nake ai bai tsaya akan sallar farilla ba duk wata sallah yadda yake haka yake bukata mu koyi da shi sallan kisfewar rana kisfewar wata sallan juma'a sallan idi da makamantansu mu yi yadda yake yi adadin rakoi mu yi yadda yake yi kaifiyar sallah mu yi yadda yake surorin da yake karanta a sallah mu yi yadda yake yi a wajen yin raka'a sha da an samu fiskoki da yawa kana iya raka'a biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sai kai daya ko ayi biyu ayi sallama siffa ta biyu ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu sallama sai ayi uku gaba ɗaya babu tahiyya sai karshe sai ayi sallama ko kuma ayi ɗaya biyu uku hudu ko kuma ayi raka'a biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama sai raka'a biyar gaba ɗaya har zuwa ƙarshe babu tahiyya sai a ta ƙarshe ayi sallama siffa nawa kenan siffa uku ko kuma ayi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas sai a ta takwas sai ayi tahiyya idan ayi tahiyya sai a miƙe sai a karo ta tara na'am sai a sake zama ayi tahiyya tahiyya nawa biyu ga raka'a tara sallama biyu a wannan idan aka yi tara sai a yi raka'a biyu a zanne nan ba a yi ba a zaune za ka yi su wannan suna irin siffofi ko kuma a yi hudu a yi hudu sai a yi uku a hade ne hadisin da Aisha radiyallahu anha ke fada yusalli arba'an la tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an thumma yusalli salatan wannan suna irin siffofi to hatta a wurin sallah din siffofin da yake yi yana da kyau ƙaran da limamai da ke limanci a kwatanta koyi in yau aka yi wannan gobe aka yi wannan ko bayan an karantar da mutane sun fahimta sai a dauki wata siffa kuma sai a tsabbaka ta bayan nan gobe a dauki wata siffa a aikata ta riko da sunna fiska ɗaya ta sunna malaman sunna sun ce kuskure ne idan ka raya sunna ɗaya sauran fiskokin ka bari to daga baya za a manta da su amma idan muka waye gari duk wata sunna yau mu yi wannan gobe mu yi wannan to za mu rika jikin jikinmu ya saba wannan yasa ibnu usaimin Allah ya masa rahama yace waf al ibadatan idza tanawwa'at wujuhuha bi kulli nau'in qad waradat idan ibada ta tabbata to kowanne fiska fe yin halta mu ma sai mu yi kada mu rike kwa mu manta da sauran fiskoki din mafhum tayyib wannan sune a takaicen takaitawa bayani akan raka'a goma sha da yake wanda ya sama da raka'a sha da matsalan ijtihadi ne ba mu ce yayi kuskure ba amma lalle ala ayi halin idan zai duba karfin nasosi babu kokonto riko da abin da fiye yin halitta ya ne hanyar tsira saba masa kuma ko da mun yi mutum zaton alheri ba mu ce ya bata ba to lalle kuma zai iya kai mutum zuwa ga halaka babu kokonto akan wannan don haka duk inda muka samu kanmu da barbarin ci a'a za iya ashirin a'a talatin a arba'in a mu tsaya kan abin da fiye yin halitta ya idan mun je gaba ga Allah za mu tsira amma duk inda muka ƙara to kuma bala'i na iya biyowa bayan Allah ya kare mu na'am rabi'an na hudu wa qala sallallahu alaihi wa sallam من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه حديثي نقول وقال صلى الله عليه وسلم في أيام هل تأثير هذا أمين جسون تبت قريش يتي من قام ليلة القدر دو وندي طيا أدار ليلة القدر إيمانا نفر كوينا بي إيماني واحتسابا إيا من نيمان لا دا أورم الله غفر له ما تقدم من ذنبه أن غفر تابس أبن ديك باتنا كرا كرنسا daren lailatul qadr na zuwa a ɗaya daga cikin kwanaki goma na ƙarshen nan ne amma an fi tsammanin sa a daren wuturi daren 21 23 25 27 29 an fi tsammanin sa a wurin shine aka saukar da sura guda akan sa inna anzalnahu fi lailatul qadr har zuwa salamun hiya hatta matla'il fajr akan sa aka saukar da inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim duka wannan akan daren ne shine dare da ake kaddara mutane abin da zai faru shine dare mai albarka da Allah ya kira idan kai lissafi wanda ya dace a daren nan yayi ibada da imani da ikhlasi ya dace da sunna ibadar dare ɗayan ya fi darare ibadar dare shekara tamanin da kudu da babu da rama ciki 84 eh, years ya wuce wannan so da sai mu dage wajen neman sa to wanda ya wanda tsaya a wannan dare ma ya dace to an gafarta masa abin da ya gabata na kurakuran sa Allah ya zatar da mu na khamisan nabiyar wa qala sallallahu alaihi wa sallam taharraw lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir fi ramadan rawahu al bukhari wa qala wa sallam manzon Allah tsira da aminci sun tabbata gare shi yace taharraw ku rika don nema idan za ku yi doshe to ku rika doshe nan dai man daren lailatul qadri fil witr a cikin wuturi in an ce wuturi mara haka ne ko shine 21 da uku da biyar da bakwai da tara min al ashril awakhir na kanaki goma na karshen ramadana fi ramadana a cikin ramadana rawahu al bukhari rahmatullahi alayh imam al bukhari Allah ya masa rahama shi ya rawaito na'am sadisan na shida kana rasulu sallallahu alaihi wa sallam إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه حديثي نشدا وند إمام البخاري دا مسلم الله يمسر رحمه سكا اتفاقي أكي كان الرسول صلى الله عليه وسلم من ظن الله طيرا دا أمين تثبتا قريش يا كثنشي إذا دخل العشر الأواخر إذا كان كي قوم نقرشي sun shigo min ramadana na wata ramadana ahayan laila yana raye daransa gaba ɗaya da ibada wa aikaza ahlahu iyata da iyalansa a me a bacci wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha yana ta da iyalansa a bacci wa jadda yana kokari wa shaddal mi'zara iya daura bantansa daura bante shine yana kaiwa makura wajen jage da ainihin nada dantse wajen bautan Allah tsarin kiyamun lailin sa a dare idan ba wata ramadan ba kamar yadda ibn usaymi rahimahullahi bada shine yana yin ɗaya daga cikin sifofi guda uku inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladhina ma'aka yana ɗaya daga cikin uku a wani wata ba ramadana ba kashin farko shine mai adana min sulusai laili yana yin ibada wanda adadin ta ya kai kusan kashi biyu cikin ukun awoyin dare kamar a ce dare awa goma sha biyu ne to yana yin kamar awa bakwai wato adadin da ya kusa tuko batiri na awoyin dare ya kusa kashi biyu cikin uku wa nisfahu wani lokaci yana ibada duka rabin dare in daren awa goma ne ko sha biyu sai gaba ɗaya awa shida a cikin awa goma sha biyu wa thuluthan wani lokaci zai one ba tiri kashi ɗaya cikin ukun dare a dare awa goma sha biyu sai ibadan awa hudu amma sai ce a watan ramadana baya haka a watan ramadana daga sallan isha zuwa sallan asuba baya bacci a a kwanaki goma na karshen watan ramadana baya bacci a wannan last ten days din yana tashi ne kawai ta kiyamul laili sai mai da baccin sa rana idan yayi bacci iyalansa suka ce sai dai kawai yana zaune mai ankara baccin ya dauke shi amma ya kwanta a samu shimfiɗi a kaɗe har a shiga a kwanta baya wannan a dare din wannan ya bar mu da shi kenan ko sallallahu alaihi wasallam ya bar mu da shi so da yana kokari a wata ramadana na'am شد المئزر كناية عن الاجتهاد في ibada. da aka ce shaddal mi'zar yana daura banje shine kinaya ne ake na nuna kokarin da yake a cikin ibada sallallahu alaihi wa sallam na'am sabi'an na bakwai an aisha qalat قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني عن عائشة رضي الله عنها قالت دقها إكسلنسي عائشة ما كان في أيام هلتا في رادة استبت سبت أغريشي رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نتي يا منظر الله sallallahu alaihi wasallam ara'aita me ka gani in alimtu idan na fahimci anna lailatin lalle wannan dare bisa ga dukkan alaba lailatul qadr da qadr ne ma aqulu mai zan fada fiha a cikin wannan dare akwai alamun dare lailatul qadr an ce daren yakan zama sakakken dare ne kamar da hadisi cikin sai muslim ya kawo daren da babu tsananin sanyi ne muni babu zafi mai yawa na ɗaya kenan na biyu aka samu nutsuwa a cikin daren na uku siffar daren baya tsananin duhu kuma baya tsananin haske na hudu akwai mugayen dabbobi suna takaita kuka kamar karnuka ba wai ba za su yi ba suna takaitawa ba yadda ake cewa za a ga daga nan har ka'aba wai komai ya kwanta idan ka jira tsaya jira wannan wallahi har watan ya kare baka sani baka buka haka ke ma'ana ta ce wai daga nan za a gani har ka ba wai komai ya kwanta wannan kai sai ranar lahira komai ya kwanta zuwa kaba ka sai dan an yi al'amarin lahira kuma yau matu baddalin arzu ghairar arzi wasu wa bara zulin lahir wahidin kahar in dai wannan ba za ka gani ba idan washe gari na ranar ya wuce za ka ga rana ta fito babu tsayinin zafin rana a cikinta washe garin da nan a ka'ida kuma a musulunci dare yake riga wuni zuwa yau muna daren yaushe muna daren alhamis ne sai an yi daren sai ayi rana wallahu yuqaddiru Layla. wan nahar sai Allah ya kaddara dare ke kaddara ranar to kaida kenan mu fara tsammanin kullun dare sai ya zo a game a ga rana kaddara yau a ce sai aka ce yau an ga wata na Ramadan ne za ta fi azumi gobe to idan yau an ga wata sai kace yau daren daren Laraba ne to ya azumin Laraban kuma kenan an sha azumi don da mu kace yau Laraba ne kuma an ga wata to ya azumin na Laraba yau gashi Laraba muna Ramadana to ya zamu yi kenan shikenan an shiga uku an sha azumi shi yasa a ka'ida idan za a kiyaye sunna daga an ce an ga wata ya tabbata an gani to a ranar ake fara me ake fara qiyamul layl sallan tarawihi a ka'ida haka ne daga an ce an gani sai mun yi tarawihin mun gama baki sha mun tafi gida mun kwanta mun huta mu tashi mu yi sufur din farko mu yi azumi kuma washe gari mu ƙara tarawihi da biyu idan kuma yau mun yi azumi ta tara ko 30 sai ka ce an ga wata to ranar ai tarawihi kuma ya ƙare akan mu dai mun riga mun shiga cikin shawwal to yawanci lissafin gaskiya ba a kiyayewa akan yi asarar dare ɗaya ramadana kuma a je a yi wata ibada a cikin shawar har mun sai ku kiyaye mana ko <laughs> na'am ce, Ƙuli ki ce, allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma ya allah innaka lalle kai afuwun mai son afuwa ne tuhibbul afwa a innaka afuwun kai mai afuwa ne tuhibbul afuwa tana son afwa fa afwa anni Allah ka yafe mini wannan hadisi ingantacce ne Imam At-Tirmidhi Allah ya masa rahama shi ya kawo shi sai babi na goma sha biyar mashru'iyyatul i'tikaf mashru'iyyatul i'tikaf shar'antar da i'tikafi muhimmancin i'tikafi da falalan i'tikafi da yaya ake yin sa kuma menene ma'anarsa awwalan na farko al-i'tikafu shar'an هو لزوم المسجد والإقامة فيه بنية التقرب إلى الله تعالى معنى اعتكافي الشريعة شيني هو لزوم المسجد شيني لزمت مسلاتي والإقامة فيه لكما زما أتكم مسلاتي بنية التقرب إلى الله تعالى da niyyar kusantuwa zuwa ga Allah mai tsarki Allah madaukaki wannan shine ma'anar itikafi kamar da Allah ya ce wala tubashirun hunna wa antum akifuna fil masajid wannan yana magana ne akan itikafi ana karantar da mola duk kada ku kusanci iyalanku kuna halin itikafi na'am saniyan na biyu mashru'iyyatihi shar'antar da shi da aka yi mai matsayin sa a shari'a ajma'a al-ulama ala annahu mashru'un malamai sun yi ijma'i ala annahu mashru'un akan cewa itikafi an shar'antar da shi itikafi na da falala itikafi babbar ibada ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان سبودا النبي تيرا دا أمينك سبتا أكديش يا كذنشي يعتكف ينا إيتكافي في العشر الأواخر أتكين قانكي قوم نكرشي من رمضان نوة رمضان حتى توفاه الله عز وجل هر الله بي جرما دوكنا دوكنا يوسع ثم اعتكف أزواجه من بعده سنن إيالان فسسكبنا إيتكافي باير يوسع da wannan ya sa Sheikh Muhammad Nasir Mullah ke cewa in an aminta da fitina yadda aka karantar da maza itikafi ya halatta mata su yi itikafi ya zama akwai bangare da aka ware musu da sharadi in an aminta daga fitina dan in babu ka'ida wani haka zai zo a dare aukawa mata sai a je garin neman kiba ba ma a samu rama ba a samu mutuwa gaba daya in ma raman da ya da sauki ko wannan hadisi muttafaqun alaihi imamul bukhari da muslim Allah ya gafarta musu suka ruwaito shi ثالثا نأكو أقسام الاعتكاف أقسام الاعتكاف رربوان اعتكاف شي نواني me matsayinsa a shari'a na'am yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin yanqasimu ila masnunin wa ila wajibin itikafi na rabuwa zuwa ga akwai na sunna akwai na wajibi akwai ainihin na nafila akwai kuma na tilas kenan mafhum tayyib فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله فالمسنون نسنة شيني ما تطوع به المسلم شيني وانا مسلمي تطوع إيد شين نافلة تقربا إلى الله كوي دنيا كسان شاء الله كما يبدو إذا كي رمضان فعلا كي قوم كي إتكافي كوي دن فلنا رمضان وانا سنة نبا واجبي واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما كي نير كوي دا منزل الله تيرا دا أمينشي سنتبتا غريشي ويتأكد في العشر الأواخر من رمضان ويتأكد ينا كرففوا مطين سنة دوكك في العشر الأواخر من رمضان أتكن كوانكي قوم نكر شوة رمضان والاعتكاف واجب والاعتكاف الواجب والاعتكاف الواجب اعتكافي ندول كما نواجبي ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر شيني اعتكاف دا مسلمية فرلن تاوكنسة تبنغرم باكنشي misali iyalin in ta ciki sai ya zube in ta ciki ya zube sai ce idan Allah ya bata ikon yin ciki ta haifa lafiya zan yi azumi guda biyar dan bauta wa Allah kuma na je na yi itikafi a masallaci na kwana biyar to na zama na wajibi saboda mutum da kansa ya nazumta wa kansa yayi bakance annazir kenan bayan Allah na kware kuma in sun yi bakance suna cikawa yufuna bin nadir wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira to da yana da kyau na ji an tabo wajen haddan ku kenan go na ji an dace a nan wurin kenan go to yayi kyau rabi'an falyufu nuzurahum wal yatawahu anan kan ba wajen ku bane zo ina ganin wurin kan ba na kun bane <laughs> ai na ga wasu aramomi a nan ne sun ƙara samun yankunan bin nadar to shin je bari ɗauko ɗaya insha Allah ta'ala to Allah ya kai ku wurin cikin alheri go yayi kyau na'am rabi'an نهدو زمان الاعتكاف زمان الاعتكاف لوكا سنين او نلوكا سنين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه معتكفه معتكفه متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي الإرادة من تسبتها قريش يا إذا أراد أن يعتكف idan ya daura niyan yin itikafi sallan fajira yana yin sallan asuba idan yayi thumma dakala mu'takafa sai shiga wurin itikafin a ka'idar shari'a ga wanda zai itikafi bayan asuba ake shiga idan kai asuba sai ka dauki kanka wajen itikafi son samu gabanin gari ya gama wayewa ma wannan amma daga shekarun baya ko wanda aka saba ba a shiga itikafi sai da yamma har a rika gudu gudu wai kada rana ta fadi a abin da ya tabbata a sunna shine bayan asuba ba bayan la'asar ba in ka shiga bayan la'asar yayi amma wanda ya shiga bayan asuba ya fi dacewa da sunna na'am ai sabahu yawmul 20 ai ana nufin asubar ranar 20 idan aka tashi yau yau shine 20 ga wata an dauki azumi na 20 ana sallar asuba da azumin na 20 a baki sai shiga itikafi na kwanaki goma khamisan na biyar shurutul mu'takif shurutul mu'takifi sharuɗan mai itikafi wani sharuɗa ake so ya kiyaye an yakuna musliman mumayyizan tahiran min aljanabati wal haidi wan nifas an yakuna musliman mai itikafi na farko ya zama musulmi mumayyizan wanda yake bambance abu mai cikakken hankali bambance ta bangaren mai lafiya ne ba mahaukaci ba bambancewa ta bangaren da yake shekarunsa sun kai ba yaro karami ba wanda zai iya tamyizi fahiran wanda yake halin tsarki idan mace ne misali min janaba daga janaba ko namiji wal haid ko al'ada ga mace wan nifas ko kuma nifasi musulmi wanda yake da cikakken hankali a cikin halin tsarki wannan sune sharuɗa da mafhum tayyib sadisan na shida arkanul i'tikaf arkanul i'tikaf rukunan i'tikafi المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى ركن الاعتكاف شيني المكث زما في المسجد أمثلاتي بنية التقرب إلى الله تعالى دنية كسنتا زواج الله سبحانه وتعالى mutum ya ɗaura niyya a zuciyarsa zai kusanci Allah wannan shine rukunin itikafi mafhum tayyib wannan shine mutum ya shiga don Allah ba don a ce kai wani mai takawa bane fa har fa masa kwanan masallaci ya koma a ba da wannan niyya ba kawai da niyyar kusantan Allah duk abin da zamu yi ba don Allah ba kai ba mu da riba Allah ya ba mu ikon yi don neman sa. na'am sabi'an na bakwai ma yubahu lil mu'takif ma yubahu lil mu'takif abin da yake halattuwa ga mai itikafi yubahu lil mu'takif ma yali ya halasta ga mai itikafi abubuwa masu zuwa kamar haka an wa mai itikafi na farko khurujihi min mu'takif khurujuhu khurujuhu min mu'takifihi li min mu'takafihi khurujuhu min mu'takafihi li tawdi'i ahlihi ya halatta mai itikafi ya fita daga wurin itikafi dan raka iyalinsa kamar kana itikafi matar ka ke kawo maka abinci ya halatta in ta ka ka dan raka ta bakin wajen masallaci ka dawo kamar yadda manzon Allah ya raka Safiya radiyallahu anha har wasu jama'a suka ga suna gaggawa sai ya ce ala rislikuma innaha Safiya suka ce manzon Allah ba za mu zarge ka ba yace inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam shedan yakan gudana a cikin dan adam kai da jini ke gudana ne yace ina fargaban kada shedan ya je ya sa muku wani sharri dan haka wani zai je ce na ga manzon Allah da wata bebiya suna da tafiya haka wani zai kullace da ga manzon Allah ce da ka ku tsaya safiya ce ba safiya ce na'am ba na biyu ترجيل شعره وحلق ترجيل شعره مضاف ومضاف إليه تلجيل تلجيل تلجيل ترجيل شعره Shi ne ya halta mai itikafi ya rika kumin kansa tsefe gashin kai wa halqu ra'sihi da kuma aske gashin kai ya halatta a masa aski wa taqlimu azfarihi azafirihi ya halatta ga mai itikafi ya yanke faratunsa wa tanziful badan ya halatta ya tsarkake jikinsa ta bangaren wanke jikin da sabulu ko da omo ko da abin da ya kama da haka har ma fesa turare wa tatayyubun ya halatta mai itikafi ya sanya turare a jikin kayansa wa lubsu ahsana thiyab wa lubsu ahsani ahsani thiyab ya halatta mai itikafi ya sa kayansa lafiyayyu masu kyau sabi kar gal aleda ko ya halatta duka ga mai itikafi ba wai dole zana dukun dukun kamar wani makaniki ba ya halatta mai itikafi yayi gayi yayi kura adaka mafhum tayyib ja ja na uku kenan a cikin abin da aka halatar mai ita al-khuruj lil al-khuruj lil hajati allati la budda minha shine al-khuruj fita ga wajen itikafi lil haja ga bukata wacce la budda minha ba makawa dole sai ya fita biya wannan bukatar bukatar da ya zama dole sai ka fita a yi ta to ya halatta ka fita wanda kuma ko baka fita ba za a iya yi to ya fi dacewa haka hakura da fita da kalbauli wal gha'iz kaman a ce fitsari kage dole sai an fita ko tunda ko wani ya saya ba za ka iya hakuri ba kana shigowa ya ce na saya sai ran sallah sai in karba ka bar min a cikin ga kaga kudin nan ko da zaka iya yi asarar sa ko bayan gida yace ce na saya yau yau shi laraba ya ce to raba mai zuwa in yaso sai ka sauke mun shi wal akli wa shurbi da ci da sha idan lam yajid man ya'ti bihi idan mutum bai samu wanda zai kawo masa ba in ba mai kawo maka da ko ina ya toshe ya halitta ka fita ka nema kuma ka za ka ci gaba da itikafin ka da na na hudu a cikin abin da ya halatta ga mai kafin. lil mu'takifi an ya'kula wa yashriba wa yanam fi al masjid ma al muhafazati ala nadafatihi ya halatta ga mai itikafi ya ci abinci ya sha yayi bacci a masallaci amma mala yace ma al muhafaza ala nadafatihi da sharadin in zai kiyaye tsaftar masallacin dan wani ka da cin gafa duk ba zai tashi ba zai magana yace to ai wa annal masajida lillahi ai masallaci na Allah ne a taɓa ya ce masallaci na Allah ne kan saboda mutane da dama haka suke ɗaukar masallaci wajen walakantarwa sai ga masallaci cikin dauda a da kamar har halallaka ke kashi a ciki wai mai dalili wai na Allah ne babu wani mai iko da shi zaka zai abin da yake so mun yadda na Allah dama masallaci yana gina kansa yana baya gina kansa yana wayarin din wuta wa kansa yana shimfiɗi wa kansa a ku idan za a yi dole a kiyaye me a kiyaye tsaftan masallaci din مفهوم طيب ثامنا نتفس آداب الاعتكاف آداب الاعتكاف لدب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت دقا عائشة الله يكارا ما الداتة السنة على المعتكف ألا يعود مريضا سنة ليك من اعتكاف كده في تدقى وجه اعتكافي لنزوها غير مرة الله فيها أثبت كوع جدا wala yashhad janazatan ko ba zai shaida sallar gawa ba musamman ma idan a wajen masallacin za a yi wala ya massa kada ya je shafi jikin mace ko da matarsa ne wala yubashiruha kada kuma ya je mubashara ya rungume ta ko kuma ya me ko ya sumbace ta wato romansin ɗinta zan ce ba yukabbir ba wala yakhruj illa li hadatin la budda minha kada ya fita sai da buƙatar da ba makawa daga gare ta wala wala itikafa illa bi saumin babu itikafi sai da azumi in babu azumi itikafi bai yi ba wala wala itikafa illa fi masjidin jami'in babu itikafi sai a masallacin juma'a shine masjidin jami'in ana kira masallacin juma'a da jami'i saboda iya tattaro masallatan hamsa da ayi juma'a wurin shi zaki ce masa jami sahihun rawahu al wa abu ingantaccen hadisi ne bai haƙi da abu dawon allah ya masa rahama sun kawo shi fahimtar shek Muhammad Nasir Mullah ba ma a masallacin Juma'a kadai ba ce akwai hadisin da ya ƙara ƙayyadewa a fahimtar sa ba a itikafi a duk duniya sai a masallatai guda uku masallacin haramin Makka haramin Madina masallacin Aqsa saboda hadisin la atikafa illa fil masajid as hadisi ne ingantacce akwai kuma sahabban da ke da wannan fahimta suna ga a duk duniya ba a itikafi sai a wannan masallatai guda uku idan an kafa hujja da cewa ai ba sai nan ba saboda ai an ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace to itikafin wajibi ne balle kace Allah dora maka abinda ba za ka iya ba ai abinda aka wajabta maka ne za a yi magana akai to shi fahimtar sa la itikafan nan nafi siha ne ko mutum ya yayi itikafi in ba ɗaya ukun nan ba bai yi ba har muzakkira yayi musamman akan wannan an yi ta dai rudud akai kana kana sa kuma suka ci gaba da kare fahimtar saboda suna ga wannan shine dalil tsakani da Allah akwai malaman suna da yawa a duniya da ke da wannan fahimta da suna da bai halatta a yi tikafi a duniya sai ana illa fi masjidin jami'in sai sai sai an sake nemo ko mai kayyade shi shine la atika fa illa fil masajid as-salata dan su ma duka da juma'a ne sai su kara kayyade wannan hadisin a da shekaru kaman goma da suka wuce akan fahimtar haka nake daga baya cikin littafin ibnu qudama na imam littafin al-mughni na ibnu qudama rahimahullah na ga kawo asar nan su sabbai da sun yi tikafi a wasu masallatai ko ma bayan guda uku wannan yasa na sassauta fahimtar cewa ana iya a wani wurin bukata da kama amma babu kokonto wanda zai dage a wurare guda uku tan ya fi dacewa da sunna kai kuma a da baka da halin da zai ka zauna ka dan yi ta lalume a cikin anguwar taku insha Allah ta'ala ko a masallacin garin ku amma dai abin da ya fi dacewa wadancan masallatai guda uku ne shine asalin itikafi mai cikakken lada wanda ya dacewa da sunna don Sheikh Muhammad Nasir Mullah gaskiya hujjojinsa na da ƙarfi ko da mutum bai gama gamsuwa a wurin ba ya san hujja gaskiya ta ya kai iyaka don ya yi ta kawo habban da an musta yi ta kafin suke ba za su yi ba sai a wurare guda uku nan <laughs> to Allah ya rufa wani asiri na. tasiyan na tara ma yubtilu al-i'tikaf menene ke bata itikafi abubuwan da ke bata itikafi su zai karantar da mu al-khuruj min al-masjid li ghairi hajatin amdan fita a masallaci da gangan babu wani dalili ne karfi kawai sai an yi hazari sai to bari mu je mu kalla bari je ganin hatsari saboda muna nan abun kallo baya kada musamman yara kanana idan ka ga yara suna kula su je kallo to ba ruwanka mun taba dakahowa daga wata tafiya a wani gari kusa da bakin kwari haka muka zo muka samu yara sun cika a bakin kare ana ta kallo ina ɗauka wani babban abu ne har hankalin ka zai tashi muka tsaya mai ke faruwa suka ce wanne yake kashi ga can ya tsuguna yana bayan gari ya turo al'aura saurin su shi bai sani ba su kuma an cika a bakin gaba an cika sai kallo ake sanda ya gama ya goge ne ta haifai ya ga ashe duk yake gallaje zai har babba da bai da niyya sai ya gani don cikan da aka yi babu dama ka ba ko ce kawai baka dukaci mai ke faruwa ba kana na sashi magayi sun kashi yake wani ne yadda kasan wani mazigi aka hada sai shi sa yara abin kallo baya musu kada haka mata abin da bai kai a kalla mafiya yawan mata za su kalla Allah ya kare su daga sharrin dajjal dan duk mai saurin kallon abun daga ya ji abun kallo ya tafi kallo to hadisi ya bayyana su duje da ya dauka Allah ya kare mu daga sharrinsa na'am wa zahabul aqli tafiyan hankali yana sa itikafi ya lalace Shi ne mutum ya yi hauka a masallaci to itikafin ya lalace bijinunin ta bangaren tabuwa idan hankalin sai tafi ta bangaren tabuwa aw sakrin ko kuma ta bangaren maye mai itikafi ya rashin sa ya sha giya to itikafi ya lalace wal haibu wan ko kuma mace na itikafi jinin al'ada a zo mata ko kuma jinin haihuwa daga nan itikafi al'amarinsa ya kare ya halatta kuma in ya ɓaci a sake yin niyya a sake yin wani انظر فقه السنة مجلد الأول صفحة 475 إلى صفحة 483 ما ليس كدوا فقه السنة جزء فرقو شافي دليه دا سبعين لبيان زوا دليه تمانين دا أكو إن شاء الله تعالى كتاب قال بياني فقه السنة كو صحيح فقه السنة دوكا سنين بياني أكي na'am wujubu zakatil fitr wujubu zakatil fitr wajibcin zakkan da kai babi na nawa babi na goma sha shida wajibcin zakkan fit da kai zakkan da kai ita ce zakka da ake barwa ƙarshen wata ramadana wanda ake awu da kwanan muddun ko sa'i ana sadakarwa to wannan cikin magana mafi inganci ba da ita wajibi ne sabanin yadda aka ɗauka a da musamman karatu na masaba cewa ba wajibi ba ne ba da zakkan fit da kai ga wanda ke da hali wajibi ne. Na'am. Awwalan. Na farko. Zakatul fitri wajibatun ala kulli fardin min almuslimina. Zakkan fit da kai wajibi ne akan kowane mutum daga cikin musulmai. Sagiran au kabiran. Ala kulli fardin min almuslimin zai sagirin. Au kabirin. Sagirin au kabirin. Sagirin au kabirin. yaro ko babba zakarin aw unsa. namiji ko mace hurrin aw abdin bawa ko da dukkanin su zakkan da kai wajibi ne a kansu amma ka'ida wajibi ba wai yaro ce kansa ba sai dai mai daukan nauyin sai fitar masa na'am عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دغ ابن عمر الله يكرا مسا يدا يتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من زم الله تيرا دا امينتي ثبت اغريشي فرض يا فرلنتا زكاة الفطر زكاة في الدكاي من رمضان نوة رمضان ساء سائي من تمر ندبينو او ساء خو سائي من شعير نشعير واتو اباد سائي غدا babban kenan in za a auna yana kai 1.5 kg nauyinsa in an sa masa abinci ana ba da sa'i ɗaya ko kuma in karamin ne muddin nabi za a ba da guda nawa guda hudu a matsayin sa'i ɗaya kenan na'am alal abdi wal hurri akan bawa da ɗa والذكر والأنثى نمجي دمتي والصغير والكبير من المسلمين يارو ده بابا daga cikin musulmai muttafaqun wannan hadisi bukhari da muslim sun yi tafaki yaro da babba duka wajibi ne a cire musu ba wai cire wa kaso mai gida ya cire wa matansa ya cire wa ƴaƴansa ya cire wa bawansa ya cire wa duk wanda ke karkashin sa wannan shine ka'ida mafhum tayyib thaniyan nabiyu hikmatu mashru'iyyatiha hikimatu mashru'iyyatiha hikiman da yasa aka shar'anta zakatul fitr me hikimar da yasa aka karantar da mu zakatul fitr da kai litakuna taharatan lis-sa'im litakuna tuhuratan lis-sa'im don ta kasance tsarkakewa ne ga mai azumi eh, mimma asa an yakuna waqa fihi min lagwi saboda na abin da ake tsammanin mai azumi ya auka cikin minan al-lagwi na yashashiyar magana aw rafasi ko kuma an rafasu abin da bai dace ba ana kiran wani lokaci jima'i da an rafasu wani lokaci ana magana magana ta batsa nan ya fi daukan maganan batsa wa aunan lil fuqara wal wal da kuma taimako lil fuqara ga fakirai wal mu'awwizin da mu'awwizun mu'awwizun daga kalman aza ne kaman a ce azahu shay'u wani abu ya ya toge ya kange shi ya hana samun abin da yake so azahu shine mana abu to al mu'awwizun sune jama'ar da kuncin rayuwa ya hana su masu cire shine man lam yajid shay'an wanda bai samu wani abu da ake bukata a rayu da shi ba so talakawa a ce fakirai da me miskinai innama sadaqatu lil fuqara wal masakin al mu'awwidina ya daukan matsayin al masakin mafhum tayyib na'am Thalithan. Na uku. Mikdaruha. Mikdaruha adadin abin da ake bayarwa mejamin. Sa'an min alƙamhi. Ana ba da sa'i ɗaya na alkama. Awu sha'iri. Ko sa'i na sha'iri. Awu zabibi. Ko kuma sa'i na zabibi. Awu tam. Ko sa'i ɗaya na dibino. Awu arzi. Urz. Ko sa'i ɗaya na abu abinci ne ka da shinkafa ko ka shinkafa. Awu al'aq. Ko sa'i ɗaya na akit. Akit ne me. allaban almujaffaf allaban almujaffaf shine nono da ya bushe laraba suna da al'adun da za a tara nono in ya bushe sai a daka sai ya zama gari ana auna shi kamar madara ta gari da kake sha to shi ana iya barwa musamman mutanen Nijar har yanzu suna yi suna sarrafawa da yake suna da raƙuma sosai to zaka je ka samu ana sarrafa nono kala kala abin da baka sha'awa nonon zai bushe a daka sai ga yadda ka san madara irin ta gwangwami ta gari ta ga wani har ya fara jin daɗin yana gingidi na daɗi ko kan zan me wai kan zan kurege kun san ma'anar kan zan kurege kan zan kurege hmm. wai kurege ne ya ji labarin daɗin kanzo kurege ne tara zomo sai yake ba wa zomo labarin daɗin kanzo cewa kanzo akwai ɗanɗano akwai kaza yana ba da labarin saboda daɗi har yin gidi yake yi zomo ya ji daɗin yayi yawa ya ci haba kure gidi na ka samu ka ci gaya mun na je in ce wallahi ba ci ba labari aka bani shi bai ci ba labari aka ba shi amma saboda tsabar daɗin abin har yin gidi yake akwai jama'ar da ba su ga abu ba amma aka ba su labari kai in ka gani su ba da labarin har sai sun fi iya ba da labarin shi bai gani ba amma idan aka ba shi ya iya ba da labari to wannan shine kanzon kurege shi bai gani ba amma kai da ka gani ya fi iya ba da labari har ma kai wasa maka musu <laughs> eh, na'am aw nahawi na'am aw nahwi zalika mimma yu'tabaru qutan ko wani abin da ke kama da wannan na abinci wanda ake daukan sa a matsayin abinci magana mafi inganci dukkan nau'in abinci da ya zaki a kira shi da sunan abinci ya halatta a bada zakkan fil da kai da shi duk abin da aka amince ya kai a ce abinci idan na auna a kwano ne a auna sa'i ɗaya ko mudunnabi hudu a bayar idan kuma na sikeli ne auna 1.5 kg kilogiram ɗaya da rabi a bayar ne ka'ida na'am رابعا نهدو وقت إخراج إخراجها لوكة فتد زكام في الدكاي الأفضل في وقت إخراجها قبل صلاة العيد ما في فعل لأن لوكة فتد زكام في الدكاي شيني قبل نصلى إيدي ويجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين يا هلتا فتد زكام في الدكاي دن رانر قبل إيدي دقوانا ديكو قوانا بيو كما سيران دا أكي أدنم أشرين دا بقوي ka tashi da shi ya halta ka bada zakan fil da kai azumin takwas ya halatta ka bayar azumin 29 ya halatta ka bayar jinkirta zakkan da kai jinkirtawa zuwa bayan sallan idi bai halatta ba sai dai gabanin zuwa sallan idi fa inna ikhrajaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat saboda fitar da ita gabanin bayan sallan idi kawai kai sadaka ne daga cikin sadakoki don hadisin ta man addaha qabla salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat a zamanin annabi tsira da aminci sabbata gare da zakar da kai akan ajiye mutum ba musamman dan ya rika tarawa wanda ke tara shine Abu Hurairah radiyallahu anhu musamman aikin sa zai tara a tara ga buhun kaza a nan buhun kaza a nan buhunan shinkafa a nan buhunan kaza a nan buhunan sha'iri a nan wurin buhunan alkama a nan sai a ta tara ba kowanne zo sai a ba an gama sai a raba wa mutane idan a hannun mai tarawa ne ko da je bayan sallan iri babu damuwa dan ka ka riga ka bayar ka kubuta amma in hannunka ne baka bayar ba in ya kai bayan sannan iri baka samu zakan da kai ba wannan sunna ce muhimmiya ayyana mutum ya rika ajiye zakan da kai mafu tayyib khamisan na biyar masa eh, masarif masarifuha waɗanda ake sarrafa zakan zuwa gare su wato waɗanda ake ba su تُوزَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَنَا بَعْدَ إِتَا عَلَى الْفُقَرَاءِ غَفَقِيرَيْ wal da miskinai wal amilina alaiha da masu aiki akan ita zakkar gaba daya wanda suke hidima irin su Abu Hurairah sun ya halarta a basu su ne amilina alaiha wa rikabi da kuma arrikab ma'ana arrikab wanda ke neman ya kansa a matsayin bawa musulmi ne mumini an kama shi na'am wal mu'allafati qulubuhum da kuma waɗanda suke dan dan fara a gabar musulunci shine yana faɗayin musulunci ana so a jawo shi ga musulunci bai riga ya shigo ba za a iya bashi dan ya faɗa da shi shiga musulunci wal gharimi wal da mutanen da bashi ya musu katutu suna neman mafita dan su biya bashi Wasi sabililla. sabilillah da kuma tafarkin Allah wanda suke halin gwagwarmaya kamar wanda yake filin jihadi wa bin sabil da wanda yake matafi amma guzurinsa ya kare ba zai isa gida ba a wannan hali din المسافر الذي لا يملك ثمن ila الى بلده matafiyin da bai mallaki kuɗin da zai dawo da shi garin su ba ya halta ba shi zakkan fidda kai dan ya isa gida lafiya انظر فقه السنة مجلد الأول صفحة 412 duba fiqh sunna juz'in farko shafin 312 abinda kuma malam ke fara daga ita za a bada zakka ga waɗanda ake zakkan da kai ga wanda ake basu su zakkan kudi kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim babi na goma sha bakwai salatul idain fil musalla salatul idain sallan idi guda biyu na sallan layya da sallan azumi fil a cikin fili ba a masallaci ba a ka'ida ana yin sallan idi a musalla ne ba a masallaci ba in an yi a masallacin juma'a ko a masallacin kham salawat a babin darura ya halda kamar ruwan sama amma haka kawai ya zama an mai da masallacin juma'a nan ne wajen sallan idi gaskiya bai yi ba shi yasa Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya rubuta littafi musamman sunansa salatul idain kharijul balad fi sunnah sallan idi a bayan gari shine sunna a ka'ida ko gari ya iso masallacin idi sai a kara mai da shi bayan gari wannan shine ka'ida ma ba a so ya zama kuna sallan idi a cikin gari ta ko ina gidaje da kewaye da ku ko da inda ake sallan gari yayi so sai a koma bayan gari a nemi aran wata gona a can bayan gari sai a je ya dace yanzu za a yi idi a wuce miri ma gaba daya a ce a sallan idi a dawo idan ka gabar ne ne sunan garin can in kilgo sai an wuce wannan kwanan ran about marar dadar in an ji gaba sai a je a yi idi sai ya zama sai an je bayan gari ake yi wannan shine yadda sahabbai suka rayu kai. Sheikh Muhammad Nasir Maulal Shafi guda yayi bayani sallan Idi a fa bayan gari ita ce sunna in dai sunna zamu yi to zamu je bayan gari ne mu yi sallah wannan ita ce sunna da aka samu mu dawama da waman annabi tsira na zama da gare shi akan ta gaba daya na'am awalan na farko Kana كان <clears throat> Sallallahu Alaihi رسول الله صلى yawmal عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء bihi به الصلاة رواه البخاري كان رسول الله من ظن الله تعالى ان ثبت غريش يا كسانتي يخرج يوم الفطر هنا فتا رانا صلى ازمي والاضحى da sallar layya ila musalla zuwa ga musalla ba masallaci fili bayan gari fa awwalu shay'in yabda bihi as yana zuwa abin yake sai fara yin sallah ba a irin juma'a bane ita liman na zuwa ko sai tashi a hausalla rawahu al-bukhari imam al-bukhari Allah ya ya ثانيا siffa ladabi na biyu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا امين تثبتا غريش يتي التكبير في الفطر da ake yi idan an je yin sallan idi na ainihin karamar sallah ji bahaushe wato sallan azumi sab'un filula. za a yi kabbara bakwai a raka'ar farko Allahu akbar mamusi Allahu akbar liman ya ƙara Allahu akbar ay Allahu akbar sai an yi guda bakwai tukunna sai fara karatun Fatiha tukunna ya karanta sura wa khamsun fil akhirah a raka'a ta biyu kuma zai kabbarori guda biyar yayi kabbara liman a amsa ya ƙara amsa sai an yi biyar sai ya shiga karanta Fatiha da sura wal qira'atu ba'dahuma kiltahu sai nan sai ayi karatu bayan waɗannan kabbarori a cikin rakoyin ayi Fatiha ayi sura hasanun rawahu abu dawud hadisi ne mai kyawu wanda imamu abu dawud Allah ya gafarta masa ya ruwaito ثالثا نأكو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج أن نخرجن في الفطر والأضحى العواتق والح والحي آه، والحيض والحيض وذوات الخدور فأما الحيض وذوات ال وذوات الخدور wato manzon Allah tsira من minci sabbata gare يا أمر سيمو mu da mu fitar an nukhrijahunna da mu fitar da su su mata kenan da ke gida matan aure da 'ya'ya filfitir a sallah ta azumi wal adha da sallan layya al yan mata da suke 'ya'ya ko kannanka sai ka je da su wal da kuma mata da suke halin al'ada ma ko da mace na al'ada ya halatta a je filin idi da ita wa zawatil khudur da mata masu tsananin kunya wanda suke gab da gaban aure wanda a zamanin kai har da aka safa daki neman a kulle kada su tafi yawo su ake kira da wannan suna din فأما الحيض أما ما تام سؤال هذا فيعتزلن الصلاة إذا رأي صلى تيس في تدق في لين إيدي سكوما baya. su jira ai sallah wa yashhadna alkhaira wa da'watil muslimina wa da'watal muslimina wa da'watal muslimina wa yashhadna alkhaira dan su shaida wannan alheri ne girma na idi da taruwan musulmai wa da'watal muslimina kuma su shaida kiran da za a wa musulmai dan a kutubar idi ana so ai maganar kusan duk abun da ya shafi al'umma na shekara guda haka ake so shine ka'idan kutuban idi to su ji wannan kira da za a yi anan ne manzon Allah ke musu wa'azi da cewa ya ma'asharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytu aktharakunna na na'am qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ihdana la yakunu laha jilbab dayar mu zai wayi gari saboda ƙuncin rayuwa da talauci ko hijabi ba ta da shi qala sai ce litulbisha uktaha jilbabaha yar uwarta ta bata jilbab ɗinta ta saka idan ma ba ki da hijabi to ki nemi aro duba muhimmancin abu ba ta da hijabi amma ta nemi aro don ta je sallan idi yau wannan sunna ce da an yi wasa da ita bil hakika musamman zuwa da mata da yara sunna ce da an yi wasa da ita a ka'ida a zamanin fiye halta akan ware wa mata wurin su ne amma yanzu ka zo da matan karatu da kai da su ma saboda ba su da wuri su mu zuwa cikin maza babu mutunci a ka'ida akan ware musu bangaren su daban ne na mata idan za a yi masallacin idi har ma fiye halta ya gama maza kudu ba sai koma yau mata nasu daban saboda akwai wani abu da suke bukata na wa'azi wanda bai shafi maza ba sai koma ya ba su satan ansa yadda za a mallaki maza a gida yadda za a samu aljanna sallallahu alaihi wa sallam muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim Allah ya musu rahama rabi'an nabiyar kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل يأكل تمرات حتى يأكل حتى يأكل تمرات النبي tsira da aminci sabbata a gare kasance baya sammako a sallar azumi har sai ya ci dibino idan zai fita wa ya'kuluhunna witran amma in zai ci ma yakan ci witri ne rawahul bukhari bukhari Allah ya masa rahama shi ruwaito al-witru yashmalu al-adadu wahid ثلاثة خمسة سبعة تسعة witr yashmilul adad iya daukan adadi na ɗaya uku biyar bakwai tara goma sha ɗaya goma sha uku amma sai ma ya tsaya a tara yana maka tsammanin da inda ka tara ya dace ka koshi in dai ba za ka zama kuma gireda ba sai babi na nawa babi na goma sha takwas za ka ka'idan sallan idi mu ku yi kokari mu roƙi Allah ba mu iya kwanan da za a fara idi a bayan gari A cikin gari an yi sallan ta yi amma ba ta dace da sunna yadda ya dace ba bayan gari shine dacewa da sunna na'am yustafadu min alhadith babi na goma sha takwas abinda ake amfanuwa da su a cikin waɗannan hadisai din salatu awwalan na farko salatu al-eidain mashru'atun wa hiya rak'atani sallan idi an shar'anta ta raka'a biyu ne yukbar fiha al-musalla hmm? yukbar fiha al-musalla يايكو ارمو مصلي يكبر فيها المصلي يكبر فيها المصلي سبع تكبيرات ذو مصلين يكبر فيها المصلي سبع تكبيرات في اول ركعه الاولى كو زي كبر شي مي صلى كبروري غدا بكاي ركعه الفرقو وخمس تكبيرات في أول ركعة الثانية وخمس تكبيرات في أول ركعة الثانية ذي كما كبروا لي قدابيا أفرق الركعة بيو ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر سي فاتحة لأبن دي توقيت السوروري ثانيا نبي صلاة العيد تكون في المصلى يوا قاما ما قال ما ليتي صلاة العيد تكون في المصلى صلى العيد ذات كفن شيء أبايا قريني مصلى كنا wa huwa karibin qaribun min al-madina a fita bayan gari wanda yake dab da garin shine qarib min al-madina ba cikin garin ba sai a je bayan gari garin na karewa take sai ayi sallah na'am kana yakhruju ilayhi rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li salati al ne. manzon Allah tsira da aminci sabbata a yakan fita don sallan idi ويخرج معه الصبيان والنساء الشابات يكن في تدا يارا دا ماتا ودن سكي شابات ام ماتا كينا جمع ام ماتا ne jam'in budurwa ba haushe bai da jam'in budurwa in zaka jam'in kai zaka ce budurwoyi go hmm? na'am al har har matan da suke da uzuri na jinin al'ada sukan je filin idi qala al-hafiz fil fath hafiz a cikin ibn hajar rahimahullah yana fara cikin fatahul bari wa fihi al-khuruj ila al-musalla a cikin wannan babi akwai ladabin fita zuwa ga fili ayi sallah ba a masallaci ba wala yakunu fil masjidi illa an darurati yace kada ayi kuskure ayi sallar a masallaci sai akwai darura darura da malamai sai kafa hujja shine kamar ruwan sama ya zama in mun je bayan gari za a takura amma cikin masallacin iya da girma zai dauki jama'a sai ayi saboda ruwa riga ya sauko amma in ba dan haka bai ce in ba darura bai sa ayi haka a yanzu ba mu da uzuri na larura da saboda ba an ce sai mun mallaki fili ba ko share fili aka je a karbi gonan wani aka za a iya yin yili a bayan gari da ba an ce sai ka mallaka ba na'am salisan na uku ya ta'akkadu takbir lailata idil fitr ana so ana karfafa ya eh, ta'akkadu takbiri na karfafuwa wato yawan yin kabbara a daren idi wato an ce mana an ga wata wato an gama azumin wata ramadana gobe na ai kenan gari to a wannan dare ana so mu yawaita yin kabbara wayantaha bintiha wayantahi bintiha salatul idi ba a gama kabbaran har sai an yi sallan idi daga nan sai a daina amma daga an ce an ga watan shawwal in gari ya waye za je idi sai a fara takbirat Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ko ma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kada yake wadatar akwai sigogi da dama qala Allah ta'ala Allah yace walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum walitukmilu al-iddata da ku cika idda irgen kwanakin azumin ramadana walitukabbiru Allah ala ma hadakum don ku yi ta takbiri wa Allah ku yi ta girmama Allah kuna Allahu akbar bisa ga shiryar da ya muku na'am babi na goma sha nawa babi na goma sha tar na'am albid'u fil a'yad bid'o'i a idi ga bid'o'in idi na farko ziyaratul qubur akwai garuruwan da ran idi shine ranar zuwa makabarta ziyaratul qubur ziyaran kabarori جرت العادة زيارة ال... زيارة, زيارة المقابر زيارة, زيارة المقابر في الأعياد العادة تاك كل أنا ذا أرزوا مقبرتا إيدي مسمى لا رباوة in ranar idi ne gaba ɗaya wasu a makabarta suke wuni wala dalila ala ha bil eid mal ce babu dalilin keɓanta ziyarar makabarta da ran idi zuwa makabarta sunna ne amma ba ta maka sai ran idi ba to za ka ga su ko wanda bai zuwa ne ran idi zai je shi to keɓancewan yace babu dalilin keɓanta ziyarar da idi kaga da malaman suna ke da tsanani wajen bin sunna ita ziyarar halal ne amma wa yace ka keɓance sai ran idi a wannan ake zargin ka نعم ثانيا نبي الاختلاط يختلط, يختلط الرجال والنساء في, الم في المقابر نبي الاختلاط شيني غاموا مزا ماتا مزا ماتا سنا a makabarta a idi an an je ziyaran ga ana wace ta wake-wake wannan ya buge jikin wancan wancan ta buge jikin wane wancan ta buge jikin wance haka za a yi ta yi قال صلى الله عليه وسلم من ظن الله تيرا دا منك سبت غريش يتي ما تركت فتنة بعدي أضر على على الرجال من النساء يتي أبايا نا بنبر وتا فتنة دكي دا جرما ga maza kaman mata ba ba fitnar da ta kai mata girma da ya bar mana wannan hadisi bukhari da muslim sun yi ittifaki innama amwalukum wa fitna wallahu wannan gidan kowa akwai kenan yan hadda ko nan ma kun iso sosai kenan gara da kawai da kuka iso ko kara kawai da baku iso ba ko na'am salisan na uku qira'atul qur'an karanta qur'ani جاء النهي عن قراءته في المقابر حديث ya zo ya hana karanta قراني a قبرتا A قبرتا an hana karanta قراني قال صلى الله عليه وسلم النبي tsira da aminci sabbata a gare shi yace la ta kun maƙabir? kada ku sanya gidajenku su zama kaman makabarta إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة سورة, سورة البقرة ينفر منه الشيطان إن البيت جدا الذي وند يقرأ فيه لين مضاري مبني للمجهول يقرأ فيه سورة البقرة جدا أجي كانت سورة البقرة ينفر منه الشيطان شيطان ينا قدوة أجدا دو جدا أجي كانت بقرة شيطان قدوة kaga ashe sai ce kar ku sanya gidanku ya zama irin me irin makabarta saboda shedan na guduwa gidan da ake karanta me bakara ashe kenan makabarta ba a karanta qur'ani shi zaka ce kada ka sa gidan ya zama makabarta san me zai sa gidan ka ya zama makabarta shine da karanta qur'ani to akwai a wannan bid'a sun aka je makabarta ran sallah sai ta karanta qur'ani a can wani ma zai je ce sai ya sauke ya dawo laraba ke wannan rawahu muslim imam muslim Allah ya masa rahama shi ya kawo wannan وحينما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر أصحابه قال لهم لوقت عند من ظن الله تيرا دا من جسبت أغريش يطيا كان قبر صحبان سيتي مسو استغفروا لأخيكم أتشن حديث حاكم إن كنت استغفروا لأخيكم كروكا ينقوانكو غافرة وسلوا له التثبيت ku roƙa musu tabbatuwa a wurin Allah fa innahu al'ana yus'al saboda dan uwanku da ya rasu yanzu ana masa tambaya istaghfiru li akhikum ku roƙa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatuwa a wurin Allah shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya fil akhirah wannan shine ka'ida na'am sahih rawahu al hakim na'am wa allam وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا دخلوا المقابر أن يقولوا النبي تيرا دا أمين جي سبتا أغريش منظم الله يا إلمان تبدا صحبانسا إذا سنشي غمكا برتاسو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أمنكم الله يتبت كوما أبوتا وانا جدا جنا مؤمنين مسلمي دن دك مؤمني مسلمين أما با دك مسلمين كما طيب مؤمني با وإنا إن شاء الله بكم لاحقون موما إذا الله ياسو ننجا بدا مضو مساددكو أنا ولموما لا مضو مكبتا as'alullahu lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah gare mu da gare ku ya yafe mana ai min azab daga azaba Allah ya kare mu rawahu muslim muslim shi ya rubuta wannan ya karanta da mu bin zuwa makabarta ne ba irin wancan da ake ranar idi ba an karanta da mu any eh, time mu je mu yi wannan addu'a don amma kada mu je mu daga hannu addu'a kawai mu yi wannan addu'a mu tafi mu karanta ta da baki assalamu alaikum ya halal diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية كما أن akan musulmai المؤمنين darajar سبوا درجة المؤمنين تجد مسلمين duk mumini musulmi ba duk musulmi ne mumini ba su tunda mumini karin daraja ne saka fara kiran mumini gabanin musulmai na'am du'a'ul laylil mustajab babi na nawa babi na ashirin du'a'ul laylil mustajab addu'ar dare wanda ake amsa addu'ar dare da take gaya wa jini na wuce da ake so ka haddace ta ka rika yi a duk dare in ka tashi musamman a daren ramadana da ake karban addu'a saboda hadisi ya ce wa inna li kulli muslimin da'awatan yad'u biha fa yastajabu la hadisin bazzar ingantacce duk musulmi a daren ramadana ko a wani ramadana akwai addu'a da in yayi Allah zai karba ba zai mayar masa ita ba an ai ba mu ikon dacewa ga wata addu'a da ake so kowa ya je haddace ta idan aran ma ya iso kanta ya karanta sai mu biya tare قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله طيرا دا أمين جسون تبتا غريش يتشي من تعار من الليل فقال حين يستيقظ وان دي جويا أدري هكي دان فركا لوكسن ديكي فركا واسيتشي غا أدو أرسيمو بيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت يحيي ويميت آمين بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سيتي Allahumma ighfir Allahumma ighfir ya isa gabanin mu zo kan gara ba san addu'an bari mu fassara ta illallah ba abun bauta da gaskiya illallah sai Allah wahdahu shi kaɗai. la sharika la da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne wa lahul hamdu godiya da yabo nasa ne yuhuyi shi yake rayarwa wa yumidu shi yake kashewa da khair dukkan alheri na hannunsa wa huwa ala kulli shay'in qadir shi akan komai da komai mai iko ne subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah mai girma wala haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah thumma qala sai ya ce allahumma ghafirli Allah ka gafarta mini duk wannan mutum zai fara zai ce Allahumma gafirli kowa sai haddace wannan addu'a ga yawa jini na wuce ne automatic ne ita ba manual ne ko auto ne insha Allah au ustu ustujiba lahu idan mutum kuma ya addu'a to za a amsa masa addu'a tabbas fa in qama fatawadda thumma salla qubilat salatuhu idan ya tashi a daren ya yi alwala yayi salla tabbas sallar su an karba a wata riwaya an yace Allahumma gafirli manzo Allah sai ce to an gafarta maka wannan addu'a muhimmiya ce ta'arra istaiqadha ta'arra shine juyawa da mutum zai farka a bacci yana fassara kalma din kenan rawahu al-bukhari wa ghayruhu imam al-bukhari da wani su suka kai wannan qara'tu hadha ad-du'a من أجل شفائي من الأمراض التي أصابتني فشفاني الله مالا شيخ محمد جميل زين مي وانا لتافي الله يمسى رحمه يكارا مسى صور ريد إيماني yace karatu haza du'a na karanta wannan addu'a min ajali shifa'i dan neman sauki min al-amrad dalilin cututtuka da suka dame ni allati waɗanda asabanni suka shafe ni fa shafani Allah sai Allah ya daga cututtuka na yi jinya cututtuka kala kala sai Allah ya warkar وقرأته من أجل تيسير بعض الأعمال المتعبة وقرأتها ناكرا من أجل سبو تيسير بعض الأعمال المتعبة دليل وصو أبو بوا ما سطنني قريني دان الله يسوك منسو فسهل الله لي يسي الله يسوك من الأمر kamar dan makaranta ko jaraba ya kunci ko karatu ya kunci ko haddasa ya shiga sai ka haddace addu'a kai tashi a gare kana yi وأراحني وأراحني من معاناتها بسبب هذا الدعاء في الله يقول شدني دقا وحالا وأن أيك دليل وأن الدعاء على كل مسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين أن يدعو لإخوانه المسلمين واجبين يقول مسلمين يدعو وإن مسلمين bin nasri wa ta'ayyid idan mun tashi a dare bin nasri da Allah ya taimake su wa ta'ayyid kuma Allah ya ƙara ƙarfafa su wa an yu'ida Allahu al-musharridina wa an yu'ida Allahu al-musharradina kuma Allah ya dawo da waɗanda aka kore su musharra ne zai zama ismul maf'ul ne waɗanda aka kore su Allah ya dawo da su ila autarihim zuwa ga garuruwan su kamar musulman Gaza da aka kore su musulman da suke har da aka kore su da sauran garuruwa su ne musharradun to Allah ya dawo da su garuruwan su ya sa su kwace garuruwan su li'anna du'a al-muslim li akhihi fi zahr al-ghaib mustajab saboda addu'ar muslimi da zai wa dan uwansa bi zahr al-ghaib wato da zahirin gaibi wato kai wa dan uwanka addu'a bai ma san kana masa ba mustajab to Allah yana amsa وعلى المسلمين أن يساعدوا إخوانهم ماديا madiyan wa ma'adawiyan hmm. wajibi ne musulmai su taimaki yan uwansu maddiyan shine technological ya shiga ciki wato materially duk abin da muke da hali mu taimake su da shi na duniya mu ba su ma'anawiyan mu taimake su na ma'ana kamar na imani da addu'a kenan maddiyan shine physical taimako za mu ce ga kuɗi kaza musulman da suna cikin halin a yi bari mu kai musu abinci shine madiyan ma'anawiyan kuma duk abin da za mu taimake su kamar na addu'a tashi a dare ko mu yi azumi ko mu yi kunuti duk ya shiga cikin ma'anawiyan na'am du'a'u shafa'a du'a shafa'i du'a'u shafa'i na'a mm. shafa'a addu'ar samun sauki awwalan waɗannan wasu addu'o'i ya kawo babi na 21 kenan ko awwalan na farko waɗannan wasu yan addu'o'i ma ne ka bana guda biyar zamu karanta a takaice yana ke da muhimmanci kowa ya haddace su mun karanta wasu daga cikin hisnul muslim na'am ضع يدك على ta'allama min من جسدك وقل idan jikinka babu lafiya dora hannunka a wurin da ke ciwo kai ne idonka ne kunnanka ne cikinka ne dora hannunka akai wa kulka ce bismillah sai kai yi bismillah kafa uku bismillah bismillah bismillah sai ka karanta wannan addu'a kafa bakwai وقل سبع مرات نعم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر إنا نيمان ترن الله لقدرة صدق شر أبن نكي جي كو أبن نكي نيمان ترن يكي تزدني ka karanta wannan kafa bakwai in kai bismillah ku sai kai wannan addu'a kafa bakwai a ma zai karanta mu biyar أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله بقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يا رواه مسلم سيأدوا تبيو اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس أذهب البأس اشف أنت الشافي اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس يا الله كيني مهل الشمتاني أذهب البأس wato wannan a ka'ida an gashi kamar labari da ma asali addu'a ne ya Allah ka tafiyar da cuta ishfi anta shafi ya Allah ka bada sauki kai ne mai sauki din kai ne mai bada sauki la shafa'a babu sauki illa shafa'uka sai saukinka shifa'un saukin da la yughadiru sakaman baya barin wata cuta saukin da ke aikawa dukkan wata cuta makaman kare dangi wannan hadisi bukari da muslim Allah ya musu rahama sun yi ittifaqi akai ثالثا نأخو أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل شيطان وهامة ومن كل ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة رواه البخاري والإمام البخاري كان ما منفصل في المسلم بسم الله رابعا na hudu man ada maridan wanda ya ziyarci marar lafiya lam yahdur ajaluhu wanda ajalinsa bai zo ba cutar ba ta ajali bane fa qala indahu sab'a marrat sai ya karanta wannan kafa bakwai a wurin sa ga nan ita ma mun karanta hisnul muslim as'alullah al'azim as'alullah al'azim Rabbal al'arsh azim. Rabbal al'arsh azim. an yashfiyak an yashfiyaka illa afahu Allah illa afahu Allah wannan hadisi imamu hakim da imamu zahabi duk sun inganta shi annabi wannan addu'a ita ce a karanta mara lafiya ta fi dukkan wata alluran duniya da maganin da za ba mutum in ka karanta da imani matukar ba ciwon ajali bane in ka kafa bakwai Allah zai bashi lafiya duk duniya ba likitan da zai baka magani ce in ba ciwon ajali bane za a warke kai kowa yayi kuskure ya faɗa a matsayin ka na imani ba za ka yi da ba dan ya wuce hurumin sa wannan Allah ke da ikon faɗan wannan to wannan wanda yake karban wahayi a wurin Allah ne tabbatar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha na biyar man ra'a mubtala wanda ya ga wanda aka jarrabe shi da wata cuta kamar kaga wani a cikin wata mummunar halinta ko a wani halin ka kana kai duk wanda ga aka jarrabe shi da wani abu irin jarraban da baka fatan Allah ya dora masa sai karanta wannan addu'a فقال يشي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا نغودي والله دي باني لافيا daga abin da ya jarrabe ka ya fifita ni akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta fifitawa malamai suka ce irin Sheikh Ibrahim bin Jarullah Ibrahim al-Jarullah rahmatullahi alai suka ce mutum zai karanta a boye ne kada ka karanta wani kai maka duka dan shi ma ba laifi ba Allah ya jarabe shi idan ka karanta wannan lam yusibhu dhalika al-bala insha Allah wannan bala'in har abada ba zai shafe ka ba hasanun rawahu tirmidhi hasanun ne imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisi wannan shine karshen littafin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 zan kwatanta karanta su gaba ɗaya da amsawa amma cikin takaicen takaitawa saboda takaita lokacin zan karanta tambayar da kai na ba sai na bar wani dan uwa ya karanta ba wannan ya fara assalamu alaikum malam don Allah ka taya ni addu'a tare da yan uwa musulmai akan dan uwana ya bani bashin kuɗi na yi mana kasuwanci amma Allah ya aiko jarrabawa akan kuɗin ina roƙon Allah ya hore min hanyar da zan biya shi nagode addu'a yake nema Allah ya ba mu ikon yi masa addu'a a cikin hisnul muslim mun karantar da addu'a da mutum yake karantawa don me don samun saukin biyan bashi akwai addu'a sai ka je ka haddace ta insha Allah duk bashin da ake bin kankana niyyar biya ka karanta da ikhlasi Allah zai sauke maka hanyar biya mu ma ko duka muna neman addu'a sai a samu a cikin addu'o'i na alkhairi malam mutum zai iya karanta addu'an ciwo ga wanda bai iya ba waye hana shi ya iya addu'a a ka'ida idan mutum bai iya ba akwai addu'ar da ake masa misali wanda yake jinya an ce zai dora hannunsa kan inda yake ciwo ya yi bismillah kafa uku ya karanta a odu bi qudratillahi wa me a'udhu a'udhu bi a'udhu bi qudratillahi min shari ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa uhadhir jazakumullahu khairan ai wannan mutum zai karanta a kansa ne in bai iya ba kuma kai ne zaka masa as'alullahi al-azim rabbal arshil azim ay dama ne ka'ida in ka ya iya sai yayi wannan in bai iya ba kuma sai a masa wancan ba za ka je kana karanta mutum wannan ta farko din ba sai ka masa waccan wacce ce aka ce wanda idan ba ciwon ajali bane insha Allah ta'ala Allah zai warkar da shi wanda aka ce lam yahdurhu ajaluhu matukar ajalinsa bai zo ba Allah zai bashi lafiya as'alullah al rabbal arshil azim an yashfiya kafa bakwai wannan ta farko kuma a'udhu bi qudratillahi min sharri ma ajidu wa muhajir mutum shi zai karanta wa kansa dole mu bambance wannan guda biyu ana iya wa yara addu'o'i kamar azkar wannan a cikin matsaloli hamsin kan haihuwa da da suna nayi bayani akan su yara kanana ya halatta rika azkar ana tofa musu a jiki na safiya na yammaci na dare ko kuma a tofa musu a ruwa ba su sha wannan ya halatta amma da bambanci da wannan addu'a malam na ɗauki azumi sai ya kasance ina tunanin iyali na har ya kai ni da zubar da maziyi yaya kenan Allah saka da alheri na yi magana a kan wannan zubar da mazi ordinarily malamai sun yi sabani a kai akwai wanda suke gaina bata azumi akwai wanda suke gaba yayi in tunani ne kawai yasa ya zuba fahimtar shak-tsari almunajjid a munajjid hafidahullah cikin maza mazara fi siyam azumin bai lalace ba saboda ba wani abu kaje kai da yalin masu tunani ne ya ce sai mutum ya wanke ci gaba da harka ko ka kwanta ka yi bacci kai mafarki har min ya zuba yace duk wannan bai bata azumi abin da yafi karfin ka ba kai kaje ka sa kanka ba kawai haka ya zo maka wannan ba zai bata maka azumi ba insha Allah ta'ala assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani amin malam menene hukuncin yin azumi ranar lahadi ita kadai mun yi magana akan kebanci asabar da me da juma'a yi magana kan lahadi bai yi ba a fahimtar malam ya halatta a kebance lahadi akwai malaman da suke bai halatta a kebance lahadi saboda hadisin da nake cewa la tasumu yawma sabt wal ahad li'annahu ma yawma idil lil mushrikeena wa inni uridu an ukhalifahum wannan hadisi wasu malamai kuma sun ce hadisin bai inganta ba ga wanda suka ga bai inganta ba sa kafa hujja da shi wanda suke ga ya inganta kuma suna ji lahadi ba za a azumi ba ala ayi halin ita kanta lahadi ana so idan za a azumce ta a yi yadda ake wa juma'a da asabar kamar kai alhamis kai juma'a ko kai juma'a kai asabar in za ka yi lahadi ana so ka yi lahadi asabar da lahadi ko lahadi litinin wannan ma ya fi dacewa amma dai hani da aka yi a kai in sahal hadith hanin karfinsa bai kai na juma'a da asabar ba wallahu ta'ala ala assalamu alaikum malam azumi sittin na kafara na hawa kan mace na yana iya hawa kanta idan ya hau kanta yaya za ta yi idan jini ya zo mata idan jini ya zo ran da ya zo sai ta tsaya yana ɗaukewa azumin gaba ba hudu ko sai ta dora kai da cigaba da yinsa daga ya zo shi sai ta tsaya yana ɗauke babu kara hutun ko kwana ɗaya sai ci gaba da azumi a haka ba ta riƙa yin irgenta wallahu alam assalamu alaikum Allah ya karawa wa malam juriya da fahimta abin an cewa wanda yake zaune a gida ya azumi ranar arfa to yayi zai yi idan yanayin ganin watar kasar mai ya saba da na saudiya Allah ya saka da alheri amin wannan magana ce mai tsawo na sha yin program a kai idan kirgen mai ya saba da na saudiya menene abin yi magana tana da tsawo kuma na sha magana a kai ala ayi halin idan ya saba akwai hadisin da ya ce ai azumi tis a zulhijja a ran tara ga watan zulhijja sai ka kirga ya dai tara ga watan zulhijja a kasar ku sai ka yi ko daren lailatul qadar ai ba da yake zuwa ba da duniya yanzu ran da muke da lailatul qadar a wata kasar ba rana ne sai mun gama daren mu gari ya waye tukunna su daren ya zo su wasu kuma sun riga sun yi daren da wajen awa goma sha biyu kafin mu ya zo mana zai hana su samu daren zai hana mu mu samu daren kwaya ne amma kuma kowa samu nasa duk da lokacin ya saba sun ita shari'a idan ta zo ba ta hana wani saboda sabanin lokaci Allah shi ke kaddara ababe azumin ran da zaka dauki azumin yanzu anan kana rike da bakinka wani a lokacin bai dauki azumin ba don daren ma bai masa balle gari ya tashi da azumin kuma yana cin abincinsa lokacin da kai bude baki a nan wurin a Saudiya an riga kai lokacin da a dare ya halta kai suhur a Saudiya kuma lokacin suhur haramun ne kai anan idan ka tashi karfe 4 da rabi kai bude kai bude suhur yayi ko wani lokaci ne kamar da haka a can karfe 6 da rabi ne wanda ya ci abinci a lokacin ya ci da ganga azumin sa ya lalace so ka lokaci dama yana sabawa amma sai mu kula da irgen da ke kan mu aiki da shi musamman idan mun kiyaye irgen wata ba ana irge na ganganci ba don wani lokaci akan yi wannan musamman ga wata musifa na zuwa yanzu wai za a aiki da na'urar ganin wata na ramadana wannan ma da dai ne bai halatta a ga azumin wata ramadana sai da me sai da kwayan ido don an ce su mu ya ciki ne kalmar ru'ya baya bukatar kowace na'ura malaman suna suka ce malamai suka ce malaman lajina suka ce bai halatta a sa na'ura don a ga wata ba sai dai a zo da ƙwayar ido a gani don dama akwai provision din ta fitowa ba a ganta ba shi sa hadisi ce fa in humma alaikum faqduru lahu salatina idan aka ɓoye muku watan ba wai bata zo ba gaji hana ku gani sai ku cika tati da shi a bar washe gari ku da tashi da azumi so daga bil hakika ana maganar cewa wai ana tunanin za a aiki da shi a kasan nan har an fara bayani akai gaskiya akwai musifa a ciki wannan sai mu kafa kafa da ganin wata da na'ura musamman waɗanda suke yan birni ba kawai ba za a yi dare shi da wannan ba an yi sa wani irin na'ura inda ake ganin wata sai kai hoton watan a cikin aka saka aka kafa ta kowa sai zo ya kalli amma a ah, ga wata ga wata ashe na ashe hoton watan na cikin na'uran ne ana sa ba kawai ya kalla ta yamma ya gani sai juya na'urar ta gabar sai ya ce bari ya gana da ya gani sai ya ganta sai ya ce to ga wata ma ta gaba sai ka ce ah, to kuma watan ta gabar da aka duba sai a ganta ta gabar sai aka ce to a kenan abun a ciki yake kaga dan birni bai gane ba saboda zaka dauka ka juya ka kalli gabar kauyanci ne zaka ce aji zai fadi to jajin bai dame shi ba yayi ta faduwa shi yasa akwai kauyawa a majalisi yana da amfani sahabbai suka ce suna sha'awar mutanen kauye su zo majalisin fiyayyen halitta sallallahu don su yi tambaya saboda ana samun ilimi abin da kai dan birni ba za ka yi ba shi ba kauye zai ba abin da ya dame shi kuma ku yi ta dariya duk bai ma san me kuke yi ba kuma garin ku yake ku ne kauyawa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani ikhlasi da isbati akan sunna amin na farko malam ina malam azumin sittin na kafara yana hawa kan mace ne wannan amma mai tambayan ne so tunda amma mai ta ba zan yi ba duka tambaya ɗaya ne yana hawa kan mace sannan maganar jinin da aka yi tambaya akai a idan ya hau kanta tana yi sai ta haihu ya zace wannan kuma na haihuwa ya kira a san samu ka'ida ba a so mutum ya ɗauki azumin yana tsammanin kaman aihuwa na kusa an halatta mata ta jinkirta sai ta haihu ta yi azuminta mun faɗa cewa an mace na shayarwa in za ta iya ya halatta ta yi mai ta yi azumi ba hana ta ba amma idan tana ga aihuwan iya da nisa tana tsammanin za ta iya kammala azumi sai ya zo mata ba ta tsammani nan babu damuwa sai ta yanke daga haihuwa sai jinin nifasi ya dauke ya dauke sai tsora azumi a kai in tana da lafiyan da za ta iya yin azumi da wallahu ala assalamu alaikum ya halatta a yi sallan janaza a cikin masallaci idan mai itikafi yana iya halitta bi sallah idan har cikin masallaci a kawo gawa don ya halatta a yi sallah cikin masallaci na jana'iza a halin darura shi ba saboda hadisin muslim ya kawo in ba ka ban anya yi a waje zai fi ma'ana hadisi a cikin sai muslim ya kawo zan Allah ya sallaci yara kanana guda biyu a cikin masallaci har na na shirya cewa ta bi sallan daga ɗakinta a to ya halatta a babin darura idan mutum yana cikin masallacin za a yi sallah a nan yan zahiriya suka ce tunda an ce kada mutum ya shaida wala ya shar janazatan suka ce haramun ne yana itikafi amma mafiya yawan malaman suna sun ce halal ne saboda abin da aka hana fita ne amma aikin lara da ya zo gaban ka ya halta yi wallahu alam malam me matsayin hadiya kaki da gangan waye ce yi da gangan nan malamai da yawa suna ga hadiya kaki da gangan na iya bata azumi misali mai sauki zaka ce kaki ai bai kosar da kai amma wanda ya hadiya kaki ai ya fi kusa da koshi fiye da mutumin da ya kwakulo amai da gangan wanda ya kwakulo amai da ganga me yake abincin cikin sa yake ragewa muna tsammanin wahalan azumin ma ya karu gare shi amma shi ma ci abincin sa ya baci man zara hulqai fala qada alai wa man istaka falyakdi wanda amai ya zo da kansa bai kwakulo ba babu komai gare shi amma wanda ya kwakulo to sai ya rama to wai sai ka hadiye din kula da wancan hadisi ba da suka yi kiyasi cewa kai tun da gangan kai ya fi dace a ce kai karama fiye da wancan wanda ya kwakwalo amai da gangan nan kace da gangan wallahu ta'ala ala wai na yi magana akan cewa mutum yana shan ruwa sai alfijiri keto to yayi zai yi idan abinci ne duka matsayin shari'a abinci da ruwa suna daukan ma'anan ɗaya ne man shariba minhu laysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni kaga shariba ne zaka ce wa man lam yata'amhu aka kira shi a matsayin ta'am so duk ɗaya ne kawai mutum da gaggawa ya kammala abin da ke hannunsa in ruwa ne ya kammala sha in abinci ne ya kammala lomar bakinsa ya kuma yadda zai da gaggawa ya da ruwa ya tashi a wurin kamar yadda aka yi sai da umar saki ba kuma ni na faɗa ba annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai a kiyaye wannan ba ni na faɗa ba wa alaikum assalam amma suka san karan ka tambaya a haka ba dan uwa tunda ka ga tambayoyin nan sun kare amma tunda ka ɗaga yatsan hana amsa ba sallama bismillah amma ka kiyaye kuma ka takaita yaro ya ba mahaifin ya fitar shi fi dacewa zakatun fitar da idan kai kake da hali sai ka dauka ka ba wa mahaifinka sai ka ce cirewa gida haka ake yi dan da ban ka'ida an ce ka taimake shi shi kuma shi yake rike da gidan nan shine mai gida kai kuma duk gemun kan an zo yaron gida ne musamman idan yamci kake baka da kowa shi shine mai gida to ka'ida sai ka bashi ka ce baba ga can na so abinci kaza don ai zakan fit da kai yayi shi fi dacewa da sunna yawwa ina ga sai mu haƙura a nan ko insha Allah wannan shine karshen darasin siyamu ramadan Allah ya ba mu ikon shiga watan ramadana cikin ilimi ka'ida ya dama duk abin da zamu yi da ilimi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi hikiman karanta wannan abuwa da mu san hukuncin Allah a ciki ne a wannan shine ka'ida wancan karan mun yi saba'una mas'ala fi siyam wannan lokaci mun yi muhadara hatta da ramadan mun yi rubuta har takardu akwai littafin Hausa wata ramadan da ibadun da ke cikin sa duka mun rubuta akwai the month of the Quran and its verses da turanci duka wannan ba wani abu ne sai dai manufar duk shekara mu danyi wani abin da zai kara sa mu tuna abin da muka karanta ko mu san abin da bamu sani ba don mu tunkari watan a cikin alheri Allah ya sa mu cikin jama'a da za a gafarta musu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya jiga iyayen mu da malaman mu Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmai Allah ya taimaki masu taimakon musulunci mata masu juna Allah ya sauke su lafiya masu neman aure Allah ya sauke musu abokanan zama salihai waɗanda suke da iyalai Allah ya sauke musu hanyar rayuwa waɗanda suke da zuriya Allah ya ba su ikon tarbiyyantar da abin da suka haifa Allah ya karbi addu'ar musulmai Allah ya karbi addu'ar wanda yake roƙon addu'a a wurin mu Allah ya karbi addu'a duk wanda yake son mu don Allah muna roƙon Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ya sauwaƙe musu wanda bashe musu katutu Allah ya ba su ikon sauke wannan bashi din wanda ke neman aiki Allah ya sauwake musu hanyar samun aiki din wanda suke neman hanyar karatu Allah ya sauwake musu karatun wanda suke karatun Allah ya kara musu fahimta waɗanda suke fahimta din Allah ya ba su takawa a cikin ilimin da yake ba su Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi wanda muka sai da wanda bamu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya na nesa da na kusa wanda muka roƙa da wanda ba bamu roƙa ba wanda muke gani da wanda ba ma gani wanda muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ya bayyana da wanda ya buya Allah muna kaskantar da kai gare ka Allah muna roƙonka biya mana bukatun mu na alkhairi sanna min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa ma siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنبنا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 محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka azuta mu da shahada yayin mutuwa Allah ka azuta mu da shahada yayin mutuwa Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law complex jawar garin da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 alaikum warahmatullahi